rahoton kwamitin karɓar mulkin da sabon gwamnan jihar Ahmadu Umaru Fintire kafa ta ci ta ma bankaɗo wasu almundahana da suka shafi kudaden fenshi da na gratuity baya kuma ga ɗimbin basu sukan da ake bin jihar Adamawan wanda yanzu suka ta sama naira biliyan ɗari da goma sha biyar suka ce mafi tsoka a cikin gwamnatin da ke shuɗewa ne mata ciwo da yake mika rahoton nasu Alhaji Aliyu Ismail Numan da ke ma zama shugaban wannan kwamiti ya ce sun kado ababe da dama da ka iya kassara gwamnatin da ke shigowa muddin ba dau mataki ba. Abin da ake bin su yanzu da ta gwamnatin gwamnatin jiha ana binta biliyan casa'in da bakwai. kananan hukumomin kananan eh, local government kuma ana biyan su biliyan goma sha takwas in ka hada ya zama biliyan dari da goma sha biyar abinda ake bin bashi kenan to banda wannan akwai su kananan abubuwa da yawa wanda ya kamata idan ka duba yadda ake samu wayannan haraji jama'a ke biya da shauransu to wannan mun yi duk yadda za mu yi mu samu nawa ake ake tarawa ba mu samu ba kuma bisa rahoton da muka samu ga wayansu wanda suke ake wannan wurin abinda ake gaya mana ba shi bane musamman saboda saboda abun da ake tawon suna dauka suna amfani da shi to sai dai a martani da gwamnan jihar mai barin gado sanata Muhammadu Umaru Jibrilla da ya maida ta bakin kwamishinan kuɗi na jihar Alhaji Mahmud Sali Yunus ya maida ya koyi fatali ne ma da abubuwan da yan kwamitin suka ce sun bankado an tafi an bar basu sukan biliyan ɗari da goma sha biyar abin da mutane suke fahimta nan shine wato kamar gwamnati mai ci a yanzu ko kuma gwamnatin gwamna bindo sun je sun ci bashin da kudi biliyon ɗari da sha biyar ko ba wanda zai baka wannan bashin ai ko ba sun yi maganar da zake shi ai ko da pension kudi na aka kawo 99 zuwa 2015 akwai wannan za ka gratuity da pension iya nan sannan kuma sun yi magana ko akan gratuity kuma gratuity kasa zan kanta babu jiha a Najeriya har da kuma gwamnatin tarayya wanda ba billions na kaci na kaci ba ba su kuma za ka je za ka zama za ka samu akwai gratuity in billions of naira ba sannan kuma ai gwamnati da nake ce a yanzu ta bada kungiyoyi kungiyoyi ko an bada kungiyoyi na ka san kungiyoyin da aka fara shi inda an bada shi an fara shi ya zama akwai financial committee wanda kafin an da da da gwamnati ko kungiyoyin da aka bayar nan gaba ɗaya gwamnati ya ne gama ba da aka bari a baya to ai wannan ba farin kuɗi ne aka karɓa bashi a wani wuri ba ko kuma ake cewa contractual liability duk su suka da suka fa nan ba ba wai abin da bindo ya karba ba da abin da bindo mai dar aka hada gaba da ba za ka ce a ah, gwamnati bindo ya ya bar liability na biliyon ɗari da goma sha biyar ba isa possible to wai ko mai jam'iyyarsa da APC ke cewa amalawa shine ko sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar Adamawa. Magana suka yi duk wannan maganan banza ne kuma shari ne saboda suna da niyya na dama suka ɗauki gwamnati su zo su saci ah, duken jama'a in ba ka ba na za a yi ka zo ka ce mana gwamnatin jihar Adamawa ta karbi biliyan a ina ta karba so daga shekara hudu da aka yi ofis za a karbi wannan kudin waye karba ina ne evidence nasu so ba na za a karbi wannan kudin ka yi tsammani a tun wancan lokacin har yanzu a yi shiru ba za a faɗa ba sai kawai wai su sun zo magana bincike su ce ai kwamiti transition kwamiti ba ba kwamiti ba na bincike kawai yanzu sabon gwamnan jihar mai jiran gado Ahmadu Umar Fintiri ya ce za a aiwatar da rahoton kwamitin domin kawo ci gaba ba don cin zarafin wani ba. Za mu ɗauka matakai immediately wanda za su amfani al'umma wannan jiha kuma waɗanda kuma za mu tura su gaba muna sake dubawa mu sake kafa wasu kwamiti saboda sake tattace waɗannan damuwoyi za mu yi su. Koma da menene yanzu za a zo da ido na kamun ludayin sabar gwamnatin PDP a jihar Ibrahim Abdulaziz. Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.